kuma alaihil jumhur ƙauli na alƙaulul ɗaya ƙaulin kuma shine cewar a tukbal tukbal tukbal shi ma mutlakan wanda shine ake nasabtawa ya zuwa ga addar hutni da albazar da suka ce sahawi ya ruwaito daga dar hutni cewa man rawa an hufi katani faqad irtafa'at jahalatuhu wa thabatat adalatuhu duk wanda adilai guda biyu amintattu guda biyu suka yi riwaya daga gare shi to jahalarsa ta ɗauke adalarsa kuma ta tabbata to shi yasa ake nasabta addar qutni ya zuwa ga tasahul fi ba'd al ahyan saboda wannan hukunci zahirut tasahul ne dan kawai dan kawai amintaccen dan kawai wanda yake fiqa ne yayi riwaya daga rawi sai ayi hukunci da cewa shi ma wannan rawin ya zama fiqa bayan muna gani a imma ba ma fiqat ba suna riwaya daga waɗanda suke an yi magana akan haddasu wannan ya kawo a cikin ƙaulin na biyu da ya kawo cewa in kana marrawa an hufihin man la yarwi an ghairi adlin qubila ban ga wanda ya tafi a zuwa ga wannan ƙaulin ba a cikin kamar yadda sahawi ya kawo a kwal din bal abinda alƙaul bal ƙaulin da ibn hajar alƙaulus salif a matsalar shine at-tawaqquf at-tawaqquf sai a tsaya sai an samu karina ba za a yi raddin ta ba ba za a karbe ta ba wa qad ikhtara al-hafiz ibn hajar al-qawl bit tawaqquf fa qala wa at-tahqiq anna riwayat al-mastur wa nahwihi mimma fihi ihtimal la yutlaq al-qawl bi raddiha wa la bi qabulha bal hiya mawqufatun ila istibanati halihi kama jazama bihi imam al-haramain to amma nan malam bai ambaci wannan kaulin ba wa mumkin min ilhaqinsa a matsayin alƙaunar rabi na'am wa fil asahi a bisa magana wadda take mafi inganci yuqbalul mastur ana karban rawi wanda yake almastur wanda yake mai wato ai halinsa wato an masa halinsa ɓoyayye ne fi zahirihi a zahirinsa mastur ne wato ba a ga wani abin da yake za a yi suka a kansa ba yana sallah yana yana kiyaye zahirin hudud na musulunci wa batinun hafi a zahiruhu adlun a zahirinsa adali ne wa batinun hafi amma batinin halinsa ba a sani ba ma'ana ba a samu wanda yake ya yi cuɗanya da shi da zai hukunci a kansa ba wannan shine almastur kuma shine dai majhulul hal din na'am sai ya ce wa amma majhulul hal rawi wanda yake ba a san aka jahilci halinsa to a bisa magana wadda take mafi inganci za a karɓi riwayarsa mutlaƙan wato ba tare da wani ƙaidi ba kuma a kansa al'imam abu hanifa yake kuma jama'a daga cikin wato daga cikin 'yan mazhabarmu su ne suwaye ashabuna yake nufi a shafi'iyya na'am kamar ibn hibban da ibn forokin da abil fath sulaim arrazi ya ce domin bayar da labari ana gina shi ne akan kyakkyawan zato ga rawi fil batin domin riwayar hadisai riwayar akhbar riwayoyi tana kasancewa a waje a hannun wanda yake sanin adalci na baɗini zai wuyata a gare shi wani ya ta'azzar ka zo kawai rawi ka zo yana da majalisar hadith ko kuma ka haɗu da shi zai maka riwaya a ce ba za ka karba ba sai ka bincike ka san batinul hal wannan ya ta'azzar yana da wahala don haka sai aka takaita a cikin wannan adalar akan sanin wannan fi zahir a zahiri bi khilafi shahada sabanin shaida domin ita tana kasancewa wajen alkalai wannan ba zai wahala a gare su ba a ce ai bincike ka san shi ina ka haɗu da shi me ka yaya yake duk za a iya yin wannan tambayoyi na'am al-mastur shi majhulul hal shine wanda ake ce masa al-mastur shine wanda ya kasance a zahirinsa cewa adali ne amma kuma a batsini abu a hali boyayye hafiyun ba wannan abu ne hali ne wanda yake ya buya shin adali ne ko ba adali ba ne don haka ba a sanin adalarsa a ɓoye to me ba san adalarsa ba a ɓoye shine lam ya ƙa'alahu tawfiqun min ahad ba wanda ya wasaƙa shi ba wanda ya hukunci a kansa da afiƙa na'am wa muqabilul asah qaulul jumhur shine maganar al-jumhur cewa ba a karɓar riwayarsa mutlaƙan a dukkan hali wato wannan gaskiya imamu suyuti ya yi abu wanda yake ya yi majhulul ain majhulul adala majhulul hal amma wajen hafiz ibn hajar guda biyu ne majhulul ain da majhulul hal majhulul adala mai bambancinsa da majhulul hal a bambanci wannan wasalithul asahu wannan shine majhulul adala laysa yuqbalu man bahinan man batinan wa zahiran yujahalu kaga nan shine yace lamma lamma an hal kalama fil majhul al ayn shar'a yubayyin مجهول العدالة وهو النوع الثاني من الأنواع الأربعة فقال والثالث الأصح ليس يقبل نعم wannan gaskiya mahallin tawakuf ne yani wannan wannan tafsil din da ya kawo bambantawa tsakanin majhulul adala da majhulul hal a zahir duk ɗaya ne kuma a haka dai alhafiz ibn hajar ya tafi a cikin nukba kuma sheikh abdulaziz shi ma a cikin dawabitul jarhi wa ta'dil akan haka ya tafi ya faɗi majhulul ayn da majhulul hal tunda ai alhal din da ake nufi shine halatuhu min haythul adalati wadhabt amma aka ce majhulul adala shine aka bambance shi daga majhulul hal to majhulul hal wani irin hali ake nufi ana nufin halin dabt ko kuwa tunda ita ma adala din ai hala ce hala ce na'am amma dai mu tafi akan yanda yace din tare da wannan nazar din na'am وقال في النزهة الحافظ ابن حجر يفرأ أتكي النزهة النظر abinda yake magana ta tabbatacciya cewa riwayatul mastur wa nahwihi da makamancinsa daga wanda yake akwai fuska ta a karɓi riwayarsa ko kar a karɓa ba a sakin magana da raddin wannan magana da raddin riwayar wala a saki magana da karɓanta kowane hali bal sai a ce hiya mawqufa ana tawakkufi a kanta ana tsayawa har ya zuwa ga bayyanar halinsa kamar yadda imamul haramain ya yanke da wannan magana qala fil ayat ya faɗa a cikin al'ayat littafinsa al'ayat Allah ko da yake da ya nan daga shi shekuna daga burhani ya dauko maganar tasa na'am wato qadiyarsa mas'al wato hukuncinsa shine an tu'tabaru al-adalatul batina sai ayi izna da boyayyar adala kamar yadda jumhur suka faɗa amma idan ya zamanto ba a tabbatar da wannan boyayyar adalar ba sai a kula a kiyaye wato fuskar afkuwata yiwuwarta to sai a yi tawakufi ihtiyatan domin ihtiyat domin kiyaye daidai sabanin maganar jamhurin malamai ba a kiyaye wannan ihtimalin wala yultafatu ilaihi ba a wato waiwayarsa waɗansu daga cikin malaman hanafiya sun ce cewa al'imam abu hanifa ya karbi wannan wato riwayar majhulul hal idan ya kasance fi sadril islam a farkon musulunci kamar tabi'ai lokacin da ya zamanto algalib abinda yake mafi abinda yake galibi a halin mutane shine adala wa amma a wannan a zamanin nan namu labudda minar taskiya dole sai an nemi wanda zai wa mutum taskiya ya tsarkake shi ya bayyana saninsa na'am saboda galabatul fisk rinja galibi shine halin fasikanci to a zamanin su kenan na'am shine maganar sahibahu a zamanin fasa abu hanifa fa yake faɗa fa wa bihi qala sahibahu da wannan kaulin ne sahibahu suka ce suwaye sahiba abi hanifa muhammad ibn al-hasan ash-shaybani da kuma al-qadi abu yusuf na'am tare da wannan shi imamu suyuti ya inganta magana ta farko cewa za a karɓi riwayarsa mutlakan shi yasa imamu suyuti ake sifanta shi da tasahuli na'am ibn salah ya ce da imamun nawawi wato wannan yana kama ya zamanto wannan shine abinda ake aiwatarwa ake aiki da shi a cikin da yawa daga cikin littattafan hadith mashahurai a cikin masu riwaya ba ɗaya ba wanda wato zamani ya daɗe a gare su a tare da su wato waɗanda suke na canda ga sunan ana ta riwaya littafansu a cikin littafi bayan kuma dukkaninsu halinsu majhulul hal ne bi ma'ana babu tazkiya ga ɗayansu daga wani kuma wato sani cikakken sani wanda yake na ɓoye ga halinsu ya yi ta'azzuri ya wahala wallahu a'alam amma kamar yadda muka ce ya kaulin ibn hajar shine at-tawaqquf ba za a yi raddin sa mutlakan ba ba za a karba mutlakan ba wato kaga yayi kama da wanda ake ce masa saduqun sayyi'ul hifz a wajen ibn hajar na'am
wa man arafna aynahu wa halahu duna ismihi wa nasabin milna lahu
na'am wa man arafna ainihu wa halahu wanda muka san aininsa ko muka san halinsa dunasmihi amma ba mu san sunansa ba wa nasabin ba mu san nasabarsa ba milna lahu sai mu karkata ya zuwa ga wato karɓar riwayarsa wato wannan shine a shine wanda yake majhulul ismi awin nasab majhulul ism awin nasab na'am na'am ba majhulul ayn ba ba majhulul ayn ba amma wannan wato an san shi fiqa ne amma ba a san sunansa ba ko ba a san nasabarsa ba wanda ya zo muhmalan kenan bari mu ji abin da zai ce a cikin sharhin wanda muka san aininsa بأن انتفعت جهالته لرواية عدلين عنه shine ya zamanto jahalarsa ta ɗauke da riwayar mutum biyu daga gare shi وعرفنا حاله kuma muka san halinsa من العدالة بالتزكية na halinsa na adalci bi taskiya aka samu wanda ya masa taskiya دون اسمه ون- amma ba mu san sunansa ba ba mu san nasabarsa ba بأن لا نعرفهما shine ba mu san su ba منا له to muna karkata ya zuwa gare shi ونحتج بروايته fanahtajja bi riwayatihi sai mu kafa hujja da riwayarsa ما جزم به الخطيب kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya yi jazama da wannan نقلا عن القاضي أبي بكر ya ciro wannan magana daga al-qadi abubakar al-baqillani لأن الجهل بالاسم domin rashin sanin suna أو النسب ko kuma rashin sanin nasaba لا يخل بالعلم بعدالته baya wato hana baya kawo halal rashin a- wa- a- a- baya kawo kuskure a wajen ilimi da adalcinsa a wajen sanin ada- hukuncin adalarsa ومثل لذلك ya buga misali ga wannan بحديث سمامة ابن حزم القشيري da hadisin thumama hadisin thumama ta ibn hazin al-qushairi سألت عائشة رضي الله عنها عن النبي a cewa aisha radiyallahu anha ta yi tambaya akan annabi sumi سألت عائشة
na'am s- sa'altu
فقال na'am sa'altu aisha na tambayi aisha anin nabith akan annabi
فقالت sai ta ce هذه خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
sai ta ce wannan mai mamanzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ce لجارية الحبشية lijariyatin habashiya ga wata kuyanga yar habasha
فصلها fasalha tambaye ta zuwa ƙarshen hadisin Eh, kun- sai ta ce kuntu an bizu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siqa'in asha'in fa ukiyahu isha'an fa idha asbaha shariba minhu Eh, hakanan al-khatib ya kawo babul ihtijaj bi khar- bi khabari man urifat ainuhu wa adalatuhu wa juhila ismuhu wa nasabuhu a cikin al-kifaya to amma wannan ai wannan la yakunu illa fi sahaba saboda as-sahaba kulluhum udul Eh, za a iya kiyasin sa yanzu akan wani ta yaya ma za a suranta irin wannan an san halin an san adalarsa an san halinsa an masa taskiya amma ba a san sunansa ba in ba a san sunansa ba ya za a gane shi
شيء
yani wallahi wannan ajib wai eto shine a nan ya kawo misalinsa wa fi sahihaini min dhalika kathir ka qaulihim ibnu fulan aw waladu fulan wannan yawanci shine suke ce masa al-muhmal al-muhmal kamar haddathani muhammad an san sunansa eh to ka- ka- kama a ce haddathani ibnu aun ba a sani ba zai iya zamantowa abdullahi ibn aun zai iya zamantowa ja'far ibn aun to idan kowannen su fiƙa ne babu mushkila saboda ya tarar da tsakanin mutum biyu amma da ko yana nufin sanin sunan nasa a wajen wani bangare wani bangare wanda ba sani ba daban amma waɗanda suka fika ta yi suna eh in an san eh an san shi cewa shine wani amma kuma a cikin isnadi ba a san sunansa ba suna da aka yi.
to inda yana inda ya do inda ya taraddad a tsakanin kowannen su da kowa- kowannen su fiƙa ne babu iskal amma wannan wato qalilun jadwahu ni banga
كلمة آه.
خادم khadim eh kuyanga تسلول لذكر والأنثى eh kaga asali magana khatibabul ihtijaji bi man bi khabari man urifat ainuhu wa adalatuhu wa juhila ismuhu wa nasabuhu sai kawo maganar shi alqadi abubakar ibn al-khatib ibn al-tayyib wa man juhila ismuhu wa nasabuhu wa urifa annahu adlun ridan wajaba qabulu khabarihi li anna al-jahla bismihi la yukhillu bil ilmi bi adalatihi
ومن يقول أخبرني فلان لو
نعم وقال المصنف امام البخاري امام السيوطي yace وفي الصحيحين a cikin as-sahihain من ذلك كثير na wannan akwai su da yawa كقولهم ابن kamar فلان faɗin su ibnu fulan أو ولد فلان ko waladu fulan Mm, wannan a cikin tadribin rawi ne Cikin- a cikin tadribin rawi yace wa man urifat ainuhu wa adalatuhu wa juhila ismuhu wa nasabuhu uhtujja bihi وفي الصحيحين من ذلك كثير كقولهم ابن فلان وأولد أوالد فلان وقد جرم بذلك الخطيب في الكفاية ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني وألله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري سألت عائشة وذكر الحديث فلا أكوي آه، يعني فائدا والنوم la tazhar li wala Allah shi yasa al-hafiz ibn hajar ya iskafin ta bai faɗe ta ba bari mu ga sahawi ko ya kawo wannan kisim din kaga uh, al-khatib bai kawo wannan matsayi sahawi bai kawo wannan matsalar ba bai kawo wannan far'in ba hada huwa zahir gaskiya kuma wajen wannan taksim din nan guda uku shi ya sai ya kasama shi haka yake majhulul ain da majhulul adala zahiran wa batina da majhulul adala al-batina duna zahira shi haka ya kasama su to shi daga baya kuma ya zo ya ce gabaki daya da wannan majhulul adalatu zahira wal batina da majhulul adala al batina duna zahira dukkaninsu su ne al mustur majhulul hal inda yake shine sawa shine abinda alha- malamin sahafi ibn hajar ya tafi akai wato a babin mustalah gaskiya as-sakhawi ya fi tahqiq bisa imam suyuti na'am to da ka wannan matsalar duk da khatib ya faɗe ta jadwaha qalil gaskiya saboda haka dai mu kiyaye ta ya faɗe ta amma don wannan abin nan din zai zo a cikin al-mubhamat da al- a- al-muhmalat na'am mu ci gaba نعم ومن يقول أخبرني فلان لو هذا لعدلين قبوله رأوا وإن يقول أو غيره أو يجهلوا بعض الذي سماهما لا تقبلوه la yuqbal la yuqbalu wa man yaqul wanda yace akhbarani fulanun aw hadha a idan yace akhbarani fulanun aw fulan wane ko wane hmm? ala shak wato ashak li adlaini ga adalai guda biyu kowannen su ya zamanto adil ne to qabulahu ra'aw karban wannan shine abinda malamai suka tafi akai suka gani tunda kowannen su adali ne fa in yaqul aw ghayruhu in yace akhbarani fulanun aw ghayruhu aw yujhalu ko kuma yaka a- aw yujhalu ko kuma aka jahilci ba'dul ladhi sammahuma ɗaya daga cikin biyun da ya ambace su la yuqbalu ba za a karba ba wato ka gani idan ya ce haddasani fulanun au fulan kowannen su ya zamanto adali saboda haka wannan kaga za a karbe shi amma in ya ce haddasani fulanun au gairuhu gairuhu din nan kaga majhul ne ko au haddasani fulanun au fulanun ya zamanto na biyun majhul ne ɗaya daga cikin su majhul ne to shi ma wannan ba za a karba ba wannan wazi ko na'am
wa man yaqul fi riwayatihi wanda ya ce a cikin riwayarsa akhbarani fulan wane ya zanta min aw hadha ko wannan ya zanta min ay amru masalan ai yana nufin amru masa a bisa shakka li adadaini ga mu'ayyan adalai da yake da yake da suke ayyanannu fa qabulahu ra'aw to karɓar riwayarsa shine abin da su- malamai suka gani wato suka yadda da shi لأنه قد عينه domin ya ayyana su وتحقق سماعه بذلك الحديث kuma ya tabbatar da jinsa ga wannan hadisin ga ɗaya daga ɗaya daga cikinsu أو كلاهما aukilahuma aukilaihima dai ko min ahdihima a cikin taqrib wakilahuma maqbul shi yasa akwai saqt kun ga nan ya faɗa wakilahuma maqbul shine j- dan kaga ba zai yi a ce wannan a haka ya zo manto ba tunda a, ya ce min ahdihima wa au kilahuma maqbul wakilahuma maqbul kenan zai zamanto ba au kilahuma ba wakilahuma maqbul na'am كحديث شعبة yawa ka hadithi shu'ba عن سلمة بن كحيل daga salamata bin kuhail عن أبي الزهراء an abi za'ra
أو عن زيد بن وهب ko an zaid ibn wahab أن سويد بن غفلة cewa suwaid ibn ghafla دخل على علي بن أبي طالب ya shiga wajen ali ibn abi talib فقال sai ya ce masa إلى
ila ya zuwa ƙarshen hadisin gashi nan a hashiyar ya faɗa ya amiral mu'minin inni marartu bi nafarin yadhkuruna aba bakrin wa umar bi ghairi alladhi hum ahlul lahu min al-islam akhrajahu al-khatib fi al-kifaya na'am
فإن فإن يقول في روايته أخبرني فلان amma idan yace a cikin riwayarsa akhbarani fulan wane ya zanta mun أو غيره ko waninsa ولم يسمه amma bai ambaci wane ne ba أو يجهل aw yujhalu بعض الذي سماها sammahuma sashen waɗanda ya ambace su su su biyu wato ya ambaci sunan ɗaya ɗaya kuma bai ambaci sunansa ba
بأن جهل عدالته bi an juhila ada eh, bi an juhila adalatu ahadihima ko kuma bi an jahila adalata ahadihima shi ya jahilci adalar ɗayansu فلا يقبل ذلك to ba za a karɓi wannan daga gare shi ba ولا يحتج به kuma ba za a yi hujja da shi ba لإحت- لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول domin yiwuwar cewar wanda yake ba da labarin shine majhul
هذا wannan hukuncin وجهل بعض الرفاة قوما من الرواة waɗansu daga cikin manyan malaman hadisi sun yi hukunci da jahala akan waɗansu mutane daga cikin masu riwaya لعدم علمه به saboda rashin saninsa da halinsu وهم معروفون بالعدالة عند غيره amma su kuma sanannu ne da cewa adalai ne wajen waninsa to wato shine ma- matsalar idan wani malami ya ce rawi majhul wani rawayi wani malami kuma ya ce saduk ko ya ce a a fiqa to wanne ne za a kaddamar za a ce a a- wa- wa- maganar wa za a karbar bisa wanda ya tabbatar domin yana da ziyadatu ilm al-muthbit muqaddamun ala nafi na'am وفي الصحيحين من ذلك تسعة رجال a a cikin sahihain daga wannan akwai tis'atu rijal akwai mutane go- tara
أحمد بن عاصم الباقي akwai ahmad ibn asim al-balkhi جهله أبو jahalahu abu hatim abu hatim ya ce majhul ne ووثقه ابن هبان ibn hibban ya ya- ya wathaka shi وقال ya ce روى عنه أهل بلده mutanen garinsa sun yi riwaya daga gare shi a ina zuwa da allah wannan zai yi kyau mu ga abinda ibn hajar ya ce a cikin fathul bari saboda a a cikin muqaddimat fathul bari ya yi magana a kan wa'annan arruwa ɗin abinda ya sa na ce mu duba saboda shi ibn hibban a mun san yana taufiqul majahil saboda haka kaga idan wani ya yi hukunci wani daga cikin manyan malamai ya yi hukunci akan rawi da jahala shi kuma ibn hibban ya zo ya tabbatar da shi ya ce fiƙa ne to dama al'adarsa shi majhul a wajensa fiƙa ne to sai dai tunda ya ce a rawa anhu ahalu baladihi to ko wannan karina ce da za ta nuna cewar ba majhul ba ne a bisa wancan manhajin to shine abin duba amma in ba haka ba wannan ba zai zamanto abin nan ba yawa ahmad ibn asim al-balkhi ma'rufun bil zuhdi wal ibada lahu tarjama fi hilyatil awliya وقد ذكره ابن حبان في الثقات فقال روى عنه أهل بلده وقال أبو حاتم أبو حاتم الرازي مجهول قلت ابن حجر كنا روى عنه البخاري حديثا واحدا في كتاب الرقاق وهو من رواية المستملي وحده sau da aka a cikin waɗansu nusa ɗin bukhari baya ciki sau da aka shi kansa ibn hajar bai ba da jawabi mai da hankalinsa zai kwanta ba na'am la tarfa'ul jahala amma ai shi ya ce rawa anhu ahlu baladihi rawa anhu ahlu baladihi kuma gashi in aka ce ma'arufun bil zuhdi an ce masa an ce ma'arufun bil zuhdi wal ibada kaga a wajen su ibnu a wajen su a wannan karina ce eh amma karina ce kamar yadda ibn abdulbar yake cewa menene ya wancan baitin khamisuha in kana mimman qad shuhir bima siwal ilmi ka najdatin wa bir to kaga wannan sai ya zamanto karina ce ta a karbe shi ahmad ibn asim al-balkhi sai ibrahim ibn abdurrahman al-makhzumi jahalahu ibn qattan ابن قط... ابن القطان ابو الحسن ابن القطان ياتي مجهول ووثقه ابن حبان ووثقه ابن حبان ابن حبان يجي ثقاني من داودي جماعة نعم وروى عنه جماعة وروى عنه آه جماعة جماعة نما لما يسكر ويتو دقا قريشي يا سننس إبراهيم ابن عبد الرحمن المخزومي ايه يوا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي المدني قال ابن القطان الفاسي لا يعرف حاله قلت روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان وله في الصحيح حديث واحد في كتاب الأطعمة في دعائه صلى الله عليه وسلم في تمر جابر بالبركة حتى أوفى دينه وهو حديث مشهور له طرق كثيرة عن جابر وروى له النسائي وابن ماجه to kaga kenan ya zamanto a cikin shawahid ya kawo shi bukhari ko kuma cewa hadisin da ya ruwaito hadisi ne ma'ruf na
أسامة بن حفص المدني usama bin hafs al-madani جهله السائل jahalahu as-saji واللالك wallalaka'i
وعرفه الذهبي wa ara- wa arafahu adh-dhahabi وقال adh-dhahabi kuma yace ya san shi wa qala روى عنه أربعة rawa anhu arba'a na'am
أربعة أسباب a'a rawa anhu arba'a asbat wani ne shi kuma asbat abul yasa shine arrawi na uku
haka ne eh
nan abu da ya sa
a- asbat abul yasa
asbab abu da ya sa na'am jahalahu abu hajji jahalahu abu hatim abu hatim arrazi yace majhul ne wa rafa wa bukhari bukhari kuma yace ma'ruf
bayan ibn amr bayan ibn amr jahalahu abu hatim abu hatim arrazi yace majhul wa wasaqahu ali ibn al-madini wa gairuhu ali ibn al-madini da waninsa suka ce ah, su- suka suka wathaka shi ibn hibban da ibn adi
al-husayn ibn al-hasan ibn yasar al-husayn ibn al-hasan ibn yasar jahalahu abu hatim abu hatim yace majhul wa wasaqahu al-imam ahmad imam ahmad ya wathaka shi da waninsa al-hakam ibn abdullah al-misri al-hakam ibn abdullah al-misri jahalahu abu shi hatim ma dai abu hatim yace majhul ne wa wasaqahu al-zahabi zuhli az-zuhli eh az-zuhli muhammad ibn yahya az-zuhli na'am kuna ku az-zahabi yasa a'a ni dai az-zuhli ne amma bari mu ga al-hakam ibn abdullah al-hakam ibn abdullah abu nu'man albasari albasri ba ma misri ba ne albasri kaga mushkilan masu ta albasri ne ba almisri ba gani masu ta wato mushkilar su kenan ƙalar zuhuli kaga zuhuli ne ba zahabi ba kana sabtan fi shu'ba ajalahu al-maut وقال ابن عدي له مناكير لا يتابع عليها وقال ابن أبي حاتم عن أبيه مجهول قلت مجنى ابن حجر ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات ووثقه الذهلي ومع ذلك فليس له في البخاري سوى حديث واحد في الزكاة أخرجه عن أبي قدامة عنه عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود في نزول قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين في المؤمن من المؤمنين الآية وأخرجه في التفسير من حديث غندر عن شعبة كاغا لويا بخاري نعم عباس بن الحسين القنطري Abbas ibn al-Husayn al-Qantari جهله أبو jahalahu Abu Hatim Abu Hatim yace majhul ne وثقه أحمد Ahmad ya wassaka shi وروى عنه جماعة kuma jama'a na malamai suka ruwaito daga gare shi
محمد بن الحكم المروزي al-Marwazi Muhammad ibn al-Hakam al-Marwazi
جهله أبو حاتم jahalahu Abu Hatim وثقه ابن هبان ibn Hibban ya wassaka shi yace thiqa ne amma bari mu gani Muhammad ibn al-Hakam ar-Razi dinnan al-Marwazi afwan Muhammad ibn al-Hakam المروزي جهله أبو حاتم وعرفه غيره ما هكا كوي يتي وعرفه غيره تواي غيره وندي يكي عرف وندي سنشي yawa eh gashi nan ga inda ya faɗa can a baya muhammad ibn al-hakam al-marwazi min shuyukh al-bukhari lam ya'rifu abu hatim faqala innahu majhul قلت قد عرفه البخاري وروى عنه في صحيحه في موضعين وعرفه, وعرفه ابن حبان فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات وتراوين دا بخ... ɗaya daga cikin sahiba a sahihain suka yi riwaya daga gare shi idan ya zamanto daga cikin malamansa ne sai wani ya hukunci a kansa da jahala to idan sahibu sahih ya yi riwaya daga gare shi ya ɗauke masa jahala domin ya nuna ya san shi ya san cewa kuma shi sharaɗin sahih ne saboda haka ya sa masa a tawfiq abdimni na'am musamman in yayi riwaya daga gare shi fil usul kamar wannan rawa lahu hadithan wahida na'am نعم. وكافر ببدعة لن يقبل a sai mu tsaya anan za mu tashi riwaya an al-mubtadi'a مسألة الرواية عن المبتدعة عليكم السلام المستملي نعم آه معتمدة ce amma ka san kasancewar hadisin ya faɗi daga cikin waɗansu nusa zai nuna cewa ta yiwu da yake bukhari yana riwayar littafinsa iddatu marrat musamman tarihil kabir a to sai ya yiwu yana daga cikin hadisin da ya iskati ne ka gani wadda wata nuskar ta kama wata nuskar ba ta kama ba ai wata nuskar ta kiyaye wannan wata nuskar ba ta kiyaye ba Allah a yau ku yi mun uzuri bayan sallah a zahar nan so mu dan karanta abin da ya sauwaka na sahih muslim yanzu eh eh na kwamitin ganin watanni ba na kalanda ba ne na kalanda yau takwas na kalanda yau shida mu kuma yau namu yau biyar muka ce ko na'am alaikum salam
inda aka kawo waɗannan bayanai guda tara ɗin nan da waɗanda wasu sun jahala wasu sun wasa eh sai aka kawo wanda ya jahala wannan rawun kusan abu hatim shi ya yawa ya fi yawa ba to ai abin da ya sa saboda shi abu hatim ya yi a saboda shi ne ya rubuta littafin aljarhuwar ta'adil wanda ya kiyaye maganganun a abu hatim da abu zura saboda haka a shi yasa aka yi yawan samun maganganun saɗin saboda an kiyaye su ba wai don kan cewar yana da wani manhaj bane yana da yawan tajihilin mutane an fahimta? to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu